What is that? Menene wancan? What is that? Menene wancan? That is a star. Wancan tauraro ne. That is a star. Wancan tauraro ne. This is a house and that is a mosque. Wannan gida ne wancan kuma masallaci ne. This is a house and that is a mosque. wannan gida ne wancan kuma masallaci ne this is a horse and that is a donkey wannan doki ne wancan kuma jaki ne this is a horse and that is a donkey wannan doki ne wancan kuma jaki ne is that a dog shin wancan kare ne is that a dog shin wancan kare ne no That is a card. A'a, uh-uh. waccan my getty? No, that is a card. A'a, uh-uh. waccan my getty? What is that? Menene wanchen. What is that? Menene wanchen. That is a bed. Wanchen gado That is a bed. Wanchen gado who is this and who is that wane ne wannan kuma wane ne wancan who is this and who is that wane ne wannan kuma wane ne wancan this is a teacher and that is a lawyer wannan malami ne wancan kuma lauya ne this is a teacher and that is a lawyer wannan malami ne wancan kuma lauya ne What is that? Menene wancan? What is that? Menene wancan? That is a stone. Wancan dutse ne. That is a stone. Wancan dutse ne. This is sugar and that is milk. Wannan suga ce waccan kuma madara ce. This is sugar and that is milk. Wannan suga ce waccan kuma madara ce idan kuna jin turanci amma ba kwa iya mayarwa ko kuma kuna so ku koyi rubutu da karatun turanci ko kuna so a ƙara gogar da ku akan harshen turanci to muna sanar da ku cewa mun buɗe ajujuwan koyon turanci tun daga tushe muna da ajujuwa kala-kala iya matakin ka a turanci iya ajin da za mu saka ka kuma ajujuwan insha Allah ta'ala duk wanda ya shiga to ba zai asaran kuɗin shi ba domin suna da tsari domin muna da tsari kuma za mu karantar da mutum yadda ya kamata insha Allah ta'ala kawai idan kuna son shiga to ku ɗauki wannan number namu ku yi mana magana ta whatsapp insha Allah ta'ala za mu karantar da ku yadda ake magana da harshen turanci dalla dalla inda kuma da hankali kuma za ku koyi karatu sosai insha Allah ta'ala sai mun ji ku